hukumar kwastam da ke kula da tashar jiragen ruwan a PAPA ta samu kuɗin shiga kimanin naira biliyan 404 da kuma naira biliyan 73.1 daga kayayyakin da ake fitarwa zuwa kasashen ƙetare dukkan kuɗaɗen da an same su ne a shekara mai karewa ta 2018 babban kwantarolan hukumar ta kwastam mai kula da tashar jiragen ruwan a PAPA kwantarola bashir abubakar shine isar da hakan a wani taro na manema labarai a birnin lagos wayannan kuɗaɗe da hukumar ta kwasta ta samu dai zai taimaka wa gwamnatin tarayya wajen ƙara samun kuɗaɗen shiga maimakon mai da hankali daga man fetur da yanzu haka ƙasar ta dogara da shi kwantola bashir abubakar ya ci gaba da cewa yanzu haka a wannan runduna ina da kwantinoni sun fi dubu wanda an shigo da su kai in ce maka dubu ɗaya da ɗari uku da yan kai wanda already rahoton nan a rubuce na kai shi shugaban namu kanal hamid ali wanda kwantenoni ne wanda suna nan shimfiɗe a cikin port an rasa ya za a yi a fita da su amma wannan ba yana nuna waɗannan kwantenoni dubu da ɗari uku da yan kai abubuwan da ke ciki duka kayayyaki ne na fasa ba a'a to sai dai in mun bi dokan ƙasa to sun zama kayan da aka shigo da su ba isa ka'ida ba haka kuma ba wai yana nufin ba kayayyakin fasforin ne ba akwai su da yawa kamar waɗannan kwantini da muka samu 41 na tramadol a yanzu haka muna da rikodin. kusan ɗari da 'yan kai wanda muke rike da su ana kikikaka muna jira ne mu ga wane ne zai zo ya ce nashi ne saboda ba ma so mu dinga kama kaya ba mu kama mai kaya to da yake yanzu kakar zabe ake ciki kowane yunkuri hukumar ta kwasan ke yi na taimaka wajen kawo ƙarshen shigowa da haramtattun kayayyaki musamman ma dai da suka shafi tsaro irin su kayayyakin 'yan sanda da sojoji da sauran na'urori ga dai kwantrola bashir abbakar to na farko dai karka manta kafin in zo nan na riƙe rundunar oni da ke a can ne ma na fara fito da al'amarin tramadol na kama kwantenoni manya-manya guda tara a can ne kuma na kama kwantena guda daya wanda akwai uniform na sojoji yanzu zuwa na nan ya zama na kowa ya ji a yanzu wani ne ke nan gurin ai kaga kowa zai shiga tetayin shi to amma maganar da nake da kai yanzu a nan duk wata kwantena ko tunani ne ta zo min cewa ban yarda da ita ba to a nan ciki za a buɗe ta duk wani jami'in tsaro yana gurin sai an mata yadda uwan da ta haife ta duk abin da ke ciki an kwaso kowa ya gani har an yi bidiyo mun yadda sannan muke bari ta ko a makon da ya gabata ma sai da hukumar ta kwastan shiyar lagos ta kama wasu kayayyakin 'yan sanda da kuma kayayyakin aiki da suka hada da barkonan tsohuwa masu tarin yawa da aka shigo da su al'amarin da kuma ke barazana ga harkokin tsaron cikin gidan najeriya hukumar ta kwasan shiyar fafade ta kasance ta daya wajen samun lamban yabo daga hukumar kwastan ta duniya dangane da jan aiki matakin da take wajen kama kayayyaki da kuma tara kudaden shiga ga gwamnatin najeriya babin ya cifrin murai amurka daga lagos